Assalamu alaikum. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya. Da fatan za ku yi min uzuri sakamakon kwana biyu da kuka ji ni shiru. To amma insha Allah yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Kun daga inda Alisa ta je ɗakin Habib dama kuma a cikin buƙatar ta yake yana shiga ɗakinsa. shi kuma ya dariya ya ce uhm, tsutsu daga sama ga sashe to za mu ɗora daga inda muka tsaya limshe idanu ya yi ya sake murmushin daɗi a zuciyarsa ce mm, tsuntsu daga sama gasasshe suna hada ido ta saka masa murmushin wanda ya haddasa wa habib mutuwar jiki ya ja iska haɗe da cizon ɗinsa na kasa ya tsare ta da idanu kamar tsohon mai ke aiba maraba Alisa ta karasa kusa da shi tana magana hada da yar dariya yayi Habib na manta baka sha maganin ka ba. ya ta jike da take ce ce dama shine dalilin da ya yasa ka shigo min room a wannan lokacin. Imara ta faɗa haɗe da ɗauko ledar magani ta zauna a gefen gado ran shaɓace mike zaune fisgo ya fiske ledar daga hannunta ya jefar ya riƙe hannayenta duka guda biyun. can kasan bakoshi ya ce ke wannan maganin da zaki bani bashi da amfani a tare da ni baran iya warkar da cutar da nake ɗauke da ita ba saboda haka ko kin bani maganin ba zan sha ba ya karasa magana yana kallon cikin idonta halitta ta rasar da kai haɗe da maraice murya ta ce ba don ka ce na yi maka shishigi ba da na ce wani irin cuta yake ne yake damun ka har habib ya buɗe baki da suna ya zayyano mata buƙatarsa sai kawai wani bangare na zuciyarsa ya kwaɓe shi haba habib kai fa jarumin namiji ne wanda baya ya sauya magana ko ka manta da irin furcin da kai akan ta ne kana furta mata abin da kake da bukata? za ta ɗauka kamar kana son ta ne alhalin kai ba son ta kake yi ba kar ka sake ta fahimci halin da kake ciki domin girman ka zai zube a wurinta habib ya dawo daga duniyar tunanin da ya fada ya sauke ajiyar zuciya ya tsayar da idanunsa akan fuskar halisa wacce tun lokacin da ya afka tunani ta kafe shi da idanu jikin jikin sai a sanyaye sake mata hannu ya juya mata baya halisa ta yi shiru tana kallon bayansa tsawon lokaci ta ɗauka a haka daga bisani cikin sanyin murya ta kira sunansa ya eh, yi habib a ce mike zaune galla mata harara look i don't want any disturb now so leave my room Halisa ta kaɗa kai ba ta yi mamakin jin waɗannan kalamai daga bakin Habib ba ta miƙe tsam sum ta fice ba tare da ta ofan ba. Yayin da Habib ya bita da kallo ya ja iska ya fesa yana tsotsan sa ya koma ya kwanta ya rufe idanuwansa. Halisa yake gani ya kasa bacci sai faman juyi yake akan bed bacci ya kauracewa idanunsa ji yake yi kamar mai kamar ya miƙe ya je rum ɗinta ko ƙamshin ta ya shaƙa ya tabbata zai sami sai tabbata zai sami sauƙi abin da yake ji a game da ita haka bacci ya ya su ɗaɗo ya sace shi ba tare da ya nema wa kansa mafita ba ta ɓangaren halisa kuma ita ma hakan ce ta faru da ita da ta rufe idanu habib lamido take gani yayin da wani bakon al'amari yake ziyartar jinin ta da ƙyar ta samu bacci ya ɗauke ta washe gari karfe goma da kwata na safe daidai halisa na tsaye a dining area tana jejjera breakfast akan dining table tana kammalawa ta rufe bag ɗin habib kwance ta tarar da shi a akan tarisita idanunsa a rufe jin sallamar ta yasa ya buɗe idanu kallo ɗaya ya yi mata ya ɗauke kai ina kwana ya habib lafiyar jiki <laughs> ina kwana ya habib ya lafiyar jiki lafiya ya amsa ya a dakile breakfast na jiran ka ta faɗa cikin murmushi taɓa baki ya a tsari na a tsari sai sha ɗaya nake 11 na nake taking breakfast ya karasa magana haɗe da lumshe idanu halisa ta yatsa na fuska ta nemi kujera da ke fesin ɗinsa ta zauna ta rabka tagumi ke ya kira sunanta alitse da sauri halisa ta dube shi still still idanunsa a rufe ke zunan ya karasa magana haɗe da ya fito ta da hannu <laughs> jiki a sanyaye halisa ta miƙe ta nuforinsa Ganin idanunsa a limshe ya sa ta ce ya Habib gani na ganki mana ko an gaya miki ni makaho ne da zaki ce min gaki. Yana wani magana da ya haɗa da buɗe ido ɗaya. <laughs> Halisa ta faɗa tana turo baki. ya gyara kwanciyarsa cikin isa da takama ya ce tausa zaki min ina fatan kin iya a tsorace ta waro idanu <laughs> a'a wani waje zan tausa ba bayan shi ya nuna mata da hannunta na rawa ta fara yi masa tausa da ta ta ɗaura hannunta a bayansa sai ta ɗauke da sauri kamar wacce take taɓa electric shock ran habib yayi matukar matuƙar ɓaci lallai yarinyar nan tare na kalli yadda take taɓa ni kamar tana taɓa kashi da ƙarfi ya riko ta juya ta ya juya da ita ta gabansa ya miƙe zaune ke wannan wani irin tausa ne kike min abun san ba armashi Halisa ta turo baki cikin murar shagaba wanda ita kanta bata san lokacin da ta yi ba ta ce ni ban iya yi mai ni ban iya mai armashi ba sai ka nemo wanda ya iya yi maka sai ka nemo wanda ya iya yi maka Habib ya ja iska kamar ya ci yaji yana yana motsa sumar kansa ya ce amma kafin ki min sai da na tambaye ki kin iya me kika ce mini oh ta faɗa tana oho ta faɗa tana murguɗa baki shiru yayi yana kallon ta ganin yadda ya tsare ta da ido ya sa ta ce yayi habib ya ji ka ne naga kana jan iska oho shi ma ya faɗa yana murguɗa baki <laughs> alisa ta kalkale da dariya allah ya yi habib wannan murguɗa bakin da ka yi ya yi maka kyau kamar karuwar ƙauye <laughs> da ƙarfi ya matse mata hannunta ta saki ihu saboda ba ƙaramin zafi da ji ba ya ƙara fisgo ta ta faɗa bisa jikinsa fuskokinsu na dab da juna yanda kowanne sai yana jin buguwar zuciyar buguwar numfashin dan uwansa can kasan bakoshe ce ke ni zaki kira da karuwa no no yayi habib ni ba da kai nake ba ƙarya kike yi da ni kike haka ko haka ma ji kika kira ni da suna barawo yau kuma da sanyin safe kin rena kin kira ni da sunan karuwa ko karuwa ma ta kin kira da sunan karuwa karuwar ma kuma ta ƙauye don kin raina ni ko I'm sorry yayi Habib subul da baka na yi amma ba zan ƙara ba ta ƙarasa magana cikin shagwaba janye ta yi daga jikinsa ya mayar da ita bisa kujera a hankali yake matsa mata jikinta very slowly ya ce kin ga yadda ake tausa mai armashi waya ta shiki da ƙyar halisa ta mike tsaye yayin da habib ya koma ya kwanta ba yadda halisa ta iya dole ta dinga tausa masa jikinsa kamar yadda ya yi mata tsawon lokaci ta ɗauka tana masa tausa a tunaninta ya yi bacci sakamakon shirin da ya yi da kuma yadda yake sauke numfashi a hankali take sanda da sunanta tsere karaf ya miƙe karaf ya riƙe mata hannunta idanunsa a lumshe ce in za ki tafi ne bayan ina zaki ki tafi ne bayan ban sallame ki ba allah ya habib na gaji gaba ɗaya hannaye na sun yi zafi ya miƙe zaune yana mata kallon ƙasan ido ya ja iska ya ce kin amince na biyo ki bashi an jima za ki ƙara samun da kai ta yi ki buɗe baki ki min magana kin san na tsani wannan gyaɗa kan da ake ko murmushi halisa ce ta ce to naji amma sake min hannu kuma ka tashi mu tafi kai breakfast sha ɗaya da kwata har ta yi Habib ya lumshe idanu a zuciyarsa ce in kina tare da ni san bana jin yunwa a bayyane kuma sai ya ce mu je Allah ya sa ba gwalgwale aka yi min ba. Wai yayi Habib baraka na yana zancen gwalgwale a nan ba ko Allah zan shiga zan shiga Habib ya ja tsaki min tsini. Min tsini mata fatar hannu ya ce mata ya mata ba sa yin mistake ballantana ke da baki a cikin tsari na yana gama magana ya saki hannun ta ya fice daga falon Halisa ta bi shi da harara a cuta ta ce ƙarya ne wallahi sai da in baka shigo hannuna ba ɗan rainon wayo. Da daddare karfe takwas da rabi daidai Halisa tana zaune a gaban dressing biro tana fesa fafin fuskar ta sha makeup. Ta miƙe tsaye ta ƙarewa kanta kallo daga bisani ta nufi wardrobe ta buɗe ta yi tsaye tana ƙarewa kayan da ke kallo ta ciro tumi sky blue kallo haɗe da top purple tana kammala san kayan ta zarɗar siririn bell ta yi rolling ta nufi fatan habib ta tura kofar falon ta shiga baya cikin falon sai kawai ta nemi kujera ta hakin ce ta kama buga game a wayarta ƙamshin investment da ta shaƙa ya ba ta tabbacin habib ya shiga falon ta ɗago daradarin idanunta ta sauke su a kansa yana sanye da t blue color da white color crazy jeans sumar kansa ta sha gyara sai kyalli take kasumbar da ta cika masa fuska ta ɗan kawo ainihin kyawun sa cikas salisa da kyalla ido a kan gwiwar wandonsa ta gaishe a jagalgale ta waro ido haɗe da dafe baki sai ka ce ta ga abin tsoro ta ce ya yi habib bera ya yi maka tsiya ya cinye maka gwiwar wando ta <laughs> ƙarasa magana haɗe da tuntsirewa da dariya bakin rai halisa take kwasar dariya har ta faɗo daga kan kujera ta miƙe kafafunta ita a dole ta ga abin dariya yayin da Habib Lami ɗaya ya tsaye hannaye ci zube cikin aljihun wandonsa. Yana kallon ta cike da sha'awa saboda dariyarta ta yi mugun burge shi. An zo wajen. ya yi murmushi ya shura ta ke dallata shi bileja kawai ni na rasa wace irin kaddara ce ta faɗo min na auri katuwar bakauya irin ki in ba tsabar duhun kai irin naki ba ta ina kike tsammanin bera zai shigo gidan nan da har zai cinye min wando Halisa ta miƙe tsaye ta galla masa harara dalla malam dakata jiya ba yau ba kar ka kuskura ka ce za ka yi min yankar iri domin ba shiru zan yi maka ba a da da kake da ikon wulakanta ni a da me kake da ikon wulakanta ni na kyalla na kyale shi ma ba don ina tsoron ka ba sai don biyayyar aure amma a yanzu ina mai maka albishir da cewa kan mage ya waye kana faɗa min maganar banza ni ma ta wufi zan faɗa ma yadda kake kukan kaddara ce ta haɗa ka aure da ni ni ma haka nake kuka kuma har abada ba zan daina zubar da hawayen nadamar aurenka da na yi ba tana karasa magana ta juya har ta kai kofa ta juyo ta ce in ka ga dama ka zo ka ci abinci in kuma bara ka iya ba kai ta tsayuwar har asuba ba abin da ya dame ni ta karasa fita ta bar habib lamin da tsaye sake da baki tsananin mamakin ta ya hana shi motsawa tsawon lokaci habib ya dauka a tsaye ya daga kai ya nufi daga ya kada kai yana halisa tana zaune a falo ya shiga ko kallon ta bai yi ba ya ratsa ta gefen tenif dining table ya zauna ya dubi inda halisa take zaune sai, ce ke mage zo ki min seven da sauri, halisa ta jiya saboda maganar tashi ta yi mugun bata mamaki a tunaninta da ya fito sai ya yi mata wulakanci da ya saba sai kawai ta ci karo da sabanin tunaninta a fusace ya kara cewa ke ko ba kya ji ne ta mike tsaye da sauri tana borinsa fuskar ta a ɗaure ta zari ta ta yi masa seven ta ajiye a gabansa duk abin da take habib yana kallonta ya riko hannunta yana murzawa idanunsa na akan fuskarta ita ma shi take kallo ya limsa shi idanunsa can kasan makoshi ya ce ke ni za ki yi wa rashin kunya ko turo baki ta yi haɗe da ɗauke fuskarta ta jiya tana kallon tv da ke manne a bangon dining area a yatsune habib ya ce wai ke wannan ɗaure fuskar na menene ni ban ɗaure miki fuska ba sai ke ce za ki ɗaure min Halisa ta fiske hannunta daga rikon da ya yi mata cikin ka ci abincinka kada ya yi sanyi ba tare da ya ce da ita komai bai fara cin abincin halisa ta zagaye ta zauna a kujerar da ke fesin ɗinsa bai wuce cin spoon hudu ba zuwa biyar ba ya tura plate halisa ta taɓa baki ta ce kana nufin ka ƙoshi kenan ba ki ga alama ba ne ko kin ba wani ya ce shiru halisa ta yi tana kallon sa shi ma ita yake kallon tsawon 4 minutes suka ɗauka suna kallon junansu yayin da ƙwai sun take isa zuwa take isan ba zuciyoyinsu da saƙo halisa ce ta fara ɗauki idanunta da kanci ta miƙe tsaye habib ya ja iska yana murzaza sama goshinsa kamar wanda aka mai tsina ya miƙe da saurin lokacin har halisa ta kai cikin falon yana zuwa ya ja birki a gabanta halisa ta ɗan tsorata daga nesa a rikice ta farta kana buƙatar wani abu ne ya yi habib hannunta ya riko ya matse gam cikin nashi da ƙarfi ya fisgo ta ta faɗo sa ya fara rumbas ɗinta yana sauke numfashi da sauri da sauri gaba ɗaya halisa ta rikice tsigar jikinta ta ta ce ce take yara ta fara kokarin kwacewa cikin kunnenta ya rada mata sha'awar ki sha'awar ki ta yi min mummunan kamu tun ina boyewa har na kai fagen da ba zan iya jurewa ba ki taimaka min please idan halisa suka ciko da hawaye haushin habib ya turnuƙe ta yana nufin ba son ta yake yi ba sha'awar ta yake yi da ya samu abin da yake so zai ci gaba da wulakanta ta wani irin kunci ya ziyarci zuciyarta ta runtsa idanunta sai ga hawaye na bin kumatunta bata ankara ba ta ji habib ya haɗa bakinsa da nata ji dai kafafunta sun kasa ɗaukar ta ta soma kokarin zubewa ƙasa ya rike ya ta sosai can ya ɗauke ta nufi fas ɗinsa direct bedroom ya wuce da ita please direct bedroom ɗinsa ya wuce da ita Hadiza ta dawo kamar gunki ko ƙwaƙwaran motsi ta kasa tana kallon Habib ya cire rigarsa jikinsa gadan-gadan ya nufo ta san lokacin Brian ɗinta ya fara aiki zuciyar ta fara saka mata wasu wasi kar ki sake ki ballagawa Habib kanki da ya biya buƙatar sa zai ci gaba da wulakanta ki zai ci gaba da wulakanta ki ne da bakin ya ce sha'awar ki yake yi sha'awa kuma ba so bane da sauri Halisa ta fara za da baya tana girgiza kai kai wani kai wane yaya irin kai wane irin mugu ne yayi hadis kai ko kunya baka ji ba ka dubi tsabar ido na ka ce kana sha'awata wallahi ko za ka mutu ba zan taɓa mallaka maka kaina ba har sai ka bani matsayi a zuciyarka kunya ta lullube habib a sanye ya ɗauki rigarsa ya juya da sauri ya fice daga ɗakin Halisa ta kifa kanta akan filo ta fashe da kuka zuciyar na mata zafi me yasa Habib ba zai iya furta mini kalmar so ba sai ta sha'awa wannan wace irin kaddara ce ta faɗa min mijina na aure babu suna a zuciyarsa sai sha'awa wannan wani irin rayuwa ne na riski kaina a ciki a falo ke tsaya ya saka rigarsa ya ɗauki fon ɗinsa da ke zube a kan santa tebul ya fice tun kafin ya ƙarasa kwamfan ke kwaɗa wa bala kira da a tsorace bala ya dando da gudu lafiya Bos na ga kamar ranka a ɓace ya ja cike da jin haushi ya ce wannan ba matsalar ka ce mu je ka kai ni adimola menene Aleta compost Street a yi min aski na gaji da wannan kasumba yana magana ne haɗe da tafiya wannan gaskiya ne boss kasumba ma ta yi mugun rage maka kyau Bala ya faɗa cikin yar dariya Habib ya taɓa baki haɗe da yatsa mai fuska Bala ya buɗe masa kofar mota ya shiga Bala ya ja motar gate man ya buɗe musu gate suka fice lokaci lokaci Habib yake zan tsaki yayi da na sanin furtawa Halisa abin da ke ransa shikenan yanzu za ta rena shi har da wani cewa sai na bata matsayi a zuciyata Har da wani cewa sai na bata matsayi a zuciyata in ban da karancin shekaru irin nata akwai wani matsayi da zan bata da ya wuce wannan yaushe nake da lokacin zama na dinga wa mace kalaman soyayya iya tsawon rayuwar da na yi da anti salma ban taba furta mata wata kalma da ta danganci soyayya ina iya sani na ina matuƙar tausayin anti salma wanda hakan ne ya janyo mata babban matsayi a zuciyata to ita wannan yarinyar me yasa ba za ta amince mu rayuwar mu a haka ba ya kara jin tsaki ci gaba da zancen zuci ban taɓa sanin me ya so ba kuma ba na tunanin akwai wata 'yar mace da za su boss mun kara so maganar balasi ta dawo da shi natsuwarsa a sanye ya fito daga cikin mota two days later Halisa tana cikin kicin tana haɗa breakfast ta ji kamar ana sallama da mugun mamaki ta fito daga kicin zuwa mayan falo don ta san ba Habib ba ne. Tsawon kwanaki biyu kenan rabonta da ta sasha sha ido ko abincin ta ya daina ci. Tun lokacin da ta fahimci manufarsa a kanta, ta daina shiga fatinsa Habib. Halisa tana karasawa cikin falo ta saki ihun farin ciki sakamakon tozali da ta yi da Ajiz da gudu ta runguma anti juwariya farin ciki ya lullube ta ta rasa inda za ta sa kanta ta ce anti juwariya ke ce yau a gidan namu what is present surprise halisa tana magana ne hada da ɗaukar abba anti juwariya tana dariya ta ce halisa an biki halisan an bikin ga da kika ƙara kyau kuwa ciro baki halisa ta yi kin ga anti zauna na kawo miki breakfast zaro ido anti juwariya ta yi haɗe da duba wa clock sha biyu da rabi what is nonsense halisa breakfast at this time a shagabe halisa ta ce uhum anti sai yanzu na tashi daga barci saboda tun karfe takwas yayi habib ya fita lallai halisa kin ji daɗin ki ni kan a ƙoshe nake Halisa ta dariya ta zauna a kujera da ke fesin ɗin anti Juwariya. Fira ta ɓarke tsakanin su Halisa ina fatar kina zaune da mijinki lafiya. Wannan zuwan da na yi an bice ta dame ni da na zo na ga yanayin zamanki. Saboda ta san ba san auren kike yi ba Halisa ta taɓa baki ta ce ki ce an bi rahoto da turo ki ɗauka. To lafiya ƙalau muke zaune ba wani matsala murmushi Juwariya ta yi ta ce mu dama fatan mu ki zauna lafiya da mijinki ki manta da marigayi yaya Habib kin gani ki gina sabuwar rayuwa hankalin iyayenmu ya kwanta Halisa ta murmushin yaƙi yayin da anti Juwariya ta ci gaba da bawa Halisa shawarwarin zaman aure karfe tara na dare Halisa da anti Juwariya suna zaune a falo sai faman zuba fira suke yi yayin da Halisa ke takwasan dariya tun daga balkoni Habib Lamido yake jiyo sautin dariyarta ya taɓa baki da sallama ya karasa shiga falon ras ras gaban Halisa ya faɗi ta shiga firgici nan take ariya ta faɗo mata ta miƙe da sauri ta nufi Habib oyoyo my handsome hamsin da habib lami ɗaya tsaye turus bai dawo daga mamakin da ya afka ba ya ji halisa shimfiɗa a kan ƙirjinsa cikin shagwaba take magana haba mai hamsin hamsin tun safe ka fita baka dawo ba sai yanzu dan ina fatar baka ci abinci a waje ba duk maganar da halisa take yi tana kankame da habib tun ni gogan naku ya fara fita daga hayyacinsa daidai kunna sa halisa ta raɗa masa take it ac my handsome don't, don't It is just a pretending. Habib Labi ya soke ajiyar zuciya. Ya ɗago fuskar Halisa daga sa ya ja hakaran ta cikin zuciyarsa ya ce na da yarinyar nan 'yar duniya ce. Saboda zuwan 'yar uwarta ma ta bullo da wannan sigar amma bara na nuna mata na kalar duniya ce ya yi murmushi oh i'm so sorry my baby ni ma ban yi tsammanin zan ɗauki long time ban dawo ba amma a yi mu'afa ba zan ƙara ba shikenan my handsome don na haƙura Habib ya murmushin yaƙi haɗe da zari ta daga ƙirjinsa ya riko hannunta zuwa kujerar da Anti Jorariya take zaune. Yayin da yayin ke ta faman doka murmushi da ke bayyanar da farin cikinta. alisa na zaune lafiya da Habib Habib ya zauna yana ɗan sunkuyar da kai shi a dole yana gaban illo ya ce sannu da zuwa anti a hanya yauwa Habib hanya kuma alhamdulillah ina abba ko ya yi bacci ne habib ya faɗa yana so sa iya a fakaici halisa ke galla masa harara ta ce yana bedroom ya yi bacci habib dan sata kallon anti juwariya ya yi daga hankalinta na wurin tv ya watsa wa halisa mugun kallo ita kuma ta murguda masa baki ya miƙe tsaye yana murmushi ya ce anti juwariya bara na yi wanka da dawo nima a shafi da ni dariya juwariya ta yi shi shikenan sai ka fito Habib ya juya ya bi shortcut da ke tsakanin fat ɗin shida na Halisa miƙewa Halisa ta yi ta dubi anti Juwariya ta ce antin bara na haɗa masa abincin sa kafin ya fito ya kai anti Juwariya ta yi yayin da Halisa ta nufi kitchen 15 minutes later Habib ya fito sanye da jallabiya Halisa na ganin sa ta miƙe da hanzari ta nufi dining area ta ja masa kujera sai da ya yi mata kallon wulakanci sannan ya zo na ya yi masa ta yi masa seven ta tura masa plate a na yake kallon abincin daga bisani ya ɗauki spoon ya fara ci yana bata fuska kamar mai cin maɗaci ran halisa ya yi matuƙar ɓaci ta juya cikin falo ta ga akwai tazara sosai tsakanin su da anti juwariya cikin zafin rai ta fisge spoon ɗin daga hannunsa ta tattara food plugs haɗe da plate ta nufi cikin tsananin mamaki habib ya bita da kallo ya tiza lips ɗinsa tana ajiye kayan ta dawo wurinsa da murmushi a fuskarta take kallon sa bai don me kake jira ne da har yanzu baka har yanzu baka tashi ba ai a tunani na ka daɗe da tsufa a falo habib ya ja iska yana shafar gemu a yana gemunsa yana kallon ta ƙasa ƙasa ya ke tsaye ya fisgo ta da ƙarfi ya manna ta da bango ya matse ta sosai numfashinsa yana sauka akan fuskar ta tsoro ya lullube ta kuma babu halin ihu a jijiyoyi na falo wanda ya ba habib lami ɗari yadda ya ga dama da ita ya tsanshi yasa yana zage lips ɗinta yana jan iska daga bakinsa hannunsa ya tura ya zura inda ba ta yi tsammani ba ihu ta je Hurmawa da sauri ya danna bakinsa cikin nata ya shiga ya tsotsa son sai da ya gaji don kansa ya sake ta gaba ɗaya jikinta rawa yake ta sulale ƙasa da yana wicked smile ya durkusa gabanta sai da ya ja iska yana wani limshe idanu ya ce wow what is a perfect game i like it is baby halisa dago idanunta da suka ta dago idanunta da suka canza kalo zuwa red har ta buɗe baki za ta yi magana da sauri ya ɗaura baki ya tsanshi bisa lips ɗinta shit. don't say anything baby ke fi kika tsokano ni don na mayar da martani ai ba laifi bane kin ga ki dace saurin saurin ki a mu koma falo kada anti jarida ta yi tsammanin ko sai kawai ya haɗiye sauran kalamansa ya kashe mata ido cike da jin haushin hali Halisa cike da jin haushi Halisa ta miƙe lu jiriya ɗebe ta ta tafi za ta faɗi Habib ya taro ta ya ɗaura bakinsa daidai kundan ta ya ce take it easy my whole baby it is just a pretending yana ƙarasa magana ya sake ta ya juya cikin falo Halisa ta sauke ajiyar zuciya ya fi a kirga sai ta ta ɗauki tsawon 6 minutes yana ajiyar zuciya kafin da Habib ya zuba mata jikinta a sanyaye ta karasa ta karasa falo tana murmushin yaƙe ta nemi kujera ta zauna duk yawancin firar antijoriya ce take yi sha ɗaya na dare tana bugawa antijoriya ta miƙe ta dubi habib ta ce in law my in law sai da safe to anta allah ya tashi mu lafiya amin ta faɗa haɗe da juyawa ta nufi bedroom ɗin halisa da sauri halisa ta biye bayan ta har tana haɗawa da tuntuɓe. Habib ya bita da murmushin mugunta har ta fara haura staya idan ka ya dakatar da ita ta yadda za ta anti za ta ji abin da zai faɗa ya ce baby in kira raka anti bedroom ki zo ki haɗa min kofi in ya so ki dawo ki taya anti kwana a tsorata halitta ta juya suka da ido ya yi mata sanar Harisa ta yi ƙayataccen murmushi ta kaɗa ƙwayar idon ta a yangace ta nufi wurin Habib kamar za ta shige ƙirjinsa. Sai kawai ta nufi gefen bir ta zauna tana yi masa dariya Habib ya murmushi haɗe da ya mutsa sumar kansa a baya baya ya da baya baya ya faɗa bisa bed ya rutsa idanunsa leƙa fuskar Shalisa ta yi tana mai ci gaba da dariya cikin tsokana ta ce hi Mr. <laughs> fuskar halisa ta yi tana mai ci gaba da dariya cikin tsokana ta ce hi mr pretender what is wrong yan birgino ya dawo saitin fuskar ta kallon ido cikin ido yake mata ya ja iska ya ce kina nufin koyon pretender din ne ya kawo ki daki na kai ma ka san in bayan shi ba abin da zai kawo na dakin ka ce zalif ɗinsa yayi yana kallon ta a yatsina da sauri ta ɗauke fuskarta da barin kallon sa shiru suka yi ba wanda ya ƙara tanka wa dan uwansa halisa ta juya ta saci kallonsa ya yi filo da hannayensa idanun shi a rufe kamar mai bacci kasa ɗauke fuskar da ta yi a kansa ta shiga nazarin kyakkyawar fuskarsa ta yi ajiyar zuciya a kasalance ta miƙe ta nufi gefen shi ta kwanta tana mamakin ɗabi'un habib bata taɓa ganin mutum mai abubuwan mamaki irinsa ba ta yi nisa a tunanin shi bata san lokacin da ya matso dab da ita ba sai ji ta yi sai jin ta tayi a cikin jikinsa cikin kunnenta ya raɗa mata bai kamata ki dinga wahalar da zuciyarki da tunanina ba bayan gani kusa da ke ya karasa magana haɗe da hura mata iskar bakinsa a kunnenta da sauri ta lumshe idanu habib ya ƙara matso da ita cikin jikin shi ya harda kafafunsa cikin nata ya saka hannayen shi ya layyace ta ya gadon bayanta fuskokinsu a fesin ɗin juna duk abin da yake yi idanunsa suna rufe kasa motsi halisa ta yi sai faman zazzara ido kawai take numfashinta na fita da karfi ta wa habib ido a zuciyarta ta ce ina ma ce da ya habib ina nake kwance ba da wannan arugan ɗin ba mutumi da ya furta mata cewa sha'awar da yake yi ba son ta yake ba ta tabbata duk ranar da ya yi nasarar cimma burinsa a kanta zai goge babinta ne a zuciyarsa tausayin kanta ya kama ta hawaye suka zubo mata saboda tuni ta fahimci cewa ta faɗa tarkon son habib bai halisa kin ta faɗa tarkon Habib Lami da ta ci gaba da kallasa yayin da Habib bai ma san tana yi ba saboda tuni bacci ya yi awon gaba da shi. Ta tagarin hancinsa ta idon idonta a haka bacci mai daɗi ya yi nasarar ɗauke ta misalin karfe goma sha ɗaya na safe. Halisa da Habib na zaune a dining table suna taking breakfast cikin kulawa Habib ya duba Halisa ya ce karfe nawa flight din su Aunty ya zai tashi sai da Halisa ta haɗiye chips ɗin baki da ta tauna ta ce sha ɗaya da rabi Habib ya gida kai suna gama breakfast suka nufi falo inda Aunty ya take jiran su su kai ta airport. kafin su wuce da ita airport nasiha ta yi musu sosai ba su baro airport ba sai da suka ga tashin jirgin su tun akan hanyar su na dawowa gida halisa ta daura fuska habib ya dube ta yi murmushi ya dage gira sama yana kallon ta hannunta ya riko cikin zafin rai ta fisge hannunta a yatsuna ta ce anti joyayya ta tafi daga yanzu ba wani sauran pretending the game is over Habib ya ƙara faɗaɗa murmushinsa ta wani kaɗa kai ba tare da ya ce da ita uffan ba har suka isa gida Bala na yin fakin tun kafin ya buɗe mata kofa ta buɗe kanta da sauri ta nufi cikin gida Habib ya fito daga cikin mota ya yi miƙa ya bi Halisa da mayan kallo a bayyana ya farta the game is not over baby this is just the beginning. Bala ya matso dab da shi ya yi ƙasa da murya kamar munafiki ya ce boss wannan wani irin game ne jikina ya bani wasan zai yi daɗi kuma na tabbata kai ne wina. da mugun mamaki habib ya kalli bala daga bisani ya dafa kafadarsa suka jera suna tafiya a hankali habib ya ja iska ya ce ni ma ina ji a jikina ni na yi na amma ban san haulon wasan zai ɗauka kafin na yi winin ba to mr wina bari mu dakata Allah, sai Allah ya kai lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya ku ji da gaske waye sai winin ɗin wasan habib ne ko halisa na gode sosai da sosai sai Allah ya kai lokaci na gaba bye bye